Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan kula da fata. A ranar Litinin ɗin da ta gabata takwas ga watan Yuli ne ranar bikin kula da lafiyar fata ta duniya. Sunana Hauwa Umar. Babu mai da kungiyar kwararrun likitocin fata ta duniya wato International League for Dermatological Society wanda ƙungiyoyin likitocin fata na ƙasashen duniya ke ciki, ciki har da Najeriya, daga ya dace a fitar da rana guda ɗaya a shekara domin wayar da kan jama'a kan cututtukan fata da kuma yadda za a kula da lafiyar fata. Kuma ranar ta zama babbar rana musamman ga likitocin fata saboda rana ce ta faɗakarwa da ilmantarwa da kuma tattaunawa domin ƙara wa juna sani a tsakanin likitocin fata. fata domin inganta lafiyar fata a tsakanin al'umma. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da kwararriyar likita a bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba da ke asibitin koyarwa na karamar hukumar Gwagwala da a birnin tarayya Abuja inda ta fara da yi mana bayani game da mahimmancin wannan rana. Za a mai da hankali ne wajen wayar da kan jama'a ta hanyar rediyo, talabijin da su social media na zamani kuma tattaunawa da yadda za mu ba da gudunmuwa saboda ba mu da yawa akwai karancin likitocin fatar mukan yi horarwa ga sauran ma'aikata na lafiya sannan kuma mukan bar asibiti saboda yawanci duk masu matsala dai asibiti za su zo wani lokacin kuma ba kowa ne ma yake iya samun damar ya zo asibitin ba saboda haka muna zuwa makarantu mu je kaman kasuwanni mu je idp camps muna zuwa haka unguwanni ma lunguna mai kama outreaches mu ba da magani mu duba mutane saboda dai a san cewa akwai likitocin fata kuma akwai inda za a duba a samu sauƙin matsaloli na cututtukan fata ɗin. To likita yaya za a kwatanta yawan masu fama da cututtukan fata a duniya? To a cikin kusan mutane biliyan takwas da 'yan kai da ake faɗa na duniya akwai mutum kimanin biliyan ɗaya da miliyan takwas masu ciwon fata sannan kusan mutum biliyan uku ba su da samun kulawa ta ganin likitocin fata sannan akwai sassan duniya wanda sai ya ɗauke su kusan ma shekara biyu kafin mutum ya ga ƙwararren likitan fata. Su cututtukan fata duk da ba su fiye zuwa da gaggawa ba, amma gaskiya cututtuka ne da suke da matsantawa kuma duk wanda yake tare da ciwon fata gaskiya yawanci suna cikin damuwa mai tsanani sosai. Kamar wasu irin cututtukan fata ne aka fi samu ko kuma gani musamman a nan Najeriya. Abin da muke gani a Najeriya ba wai ya bambanta ne ba sosai da sauran abin da ake gani a wasu sassan na duniya duk da akwai wato matsalolin da sun fi shafar bakar fata akan farar fata a nan din kamar irin ciwon ƙurajen fuska wanda ake ce ma acne ko pimples a turanci yawanci yana matsanta ma musamman matasa kusan kashi 80 na matasa za su iya samun wannan matsala sannan akwai wasu cututtukan kamar eczema wani lokacin akwai cuwuka da suke kamar na na canjin kala ko dai jiki ya haske da yawa kamar vitiligo ko kuma um, jiki ɗin ya yi duhu shi ma akwai kashe-kashen matsalolin da suke kawo irin wannan ɗin sannan kuma kin ga kamar lalurar zabiya ɗin nan yawanci matsala ce da ta fi shafar mu nan a nahiyar afirka saboda kusan duk mutum ɗaya a cikin mutum dubu biyar yana iya samun wannan ciwo a haife shi da zabiya ɗin sannan wanda kuma a ƙasashen turai almajirai su kusan mutum ɗaya ne a cikin mutum dubu ashirin saboda haka kin ga ya fi ga matsalan mu a kansu to kuma wa'annan masu ciwon zabiya gaskiya suna da babbar damuwa musamman ta saboda suna da saurin samun skin cancer saboda jikinsu baya son rana sosai to akwai kuma yanayi na kamar kwayar halitta da suke iya sa nau'i daban-daban na ciwo kamar su cin ruwa ko makero ko maruru ko um, wutar dare wanda muke ce ma herpes complex virus sannan kuma akwai wasu yanayi suma da ake ce musu infestations a turance kamar misali scabies wanda wani kamar dan kwaye kwaro ne haka yake sa shi to su wannan irin wa'inan cututtuka kusan ma World Health Organization sun ware su akan cututtuka ne wayanda ba a ba su kulawa so ana ce musu neglected tropical diseases saboda cututtuka ne da suke shafar mutane wa'inda suke da ɗan rauni haka da kuma cewa suna wanzuwa a cikin mutane kuma suna kawo babban matsala musamman kamar a ce matsalar ciwon koda sannan banda wa'annan kuma kin san likitocin fata muna ganin cututtuka na farce da kuma gashi misali kamar a ce zubar gashi shi scabies din nan ana ce mishi karzuwa yawanci yana wanzuwa cikin mutane a inda akwai cuɗanya da yawa ko kuma cunkoso kamar irin a ce a gida akwai overcrowding akwai mutane da yawa da suke kwanciya a ɗaki ɗaya ko kuma kamar yanayin irin makarantu ko irin su prison da makamantansu haka. To likita ko menene dalilin da ya sa muka fi samun waɗannan cututtukan na fata? Wasu cututtukan nan dai da ya daman su gaskiya ana gadon su ne misali kamar shi zabiya ɗinnan da na ce miki ana ana gadansa sannan akwai wasu kamar autoimmune diseases kamar shi wannan daukewar kala wato vitiligo shi ma ana gadon shi akwai kuma su cutan gaskiya ɗauka ake wani yana iya bama wani kamar misali a ce irin su karzuwa ko kuma makero wasu kuma daga cikin cututtukan suna zuwa ne ta yanayin yadda ko ake kula da fatar ko kuma rashin kula da ita wasu hanyoyi ma ya kamata a bi don kula da lafiyar fata kula da fata dai zan ɗauke shi kusan kamar a ce kashi biyu kula da lafiyayyar fata da kuma kula da fata mai ciwo so kula da lafiyayyar fata kusan yana nufin abin da zaka yi na yau da kullum da zai sa fatar ta zama na kusan kullum cikin ƙoshin lafiya to a nan dai zan ce a kiyaye shafe-shafen mai ko amfani da sabulai barkatai haka da yawanci shine abin da yake sawa wani lokacin daga nan matsalar take farawa musamman ga mata a kiyaye wayannan abubuwa masu sa haske gyaran fata ba hasken fata ne kaɗai abin da ake yi na gyaran fata ba sannan kuma a kiyaye yawan shiga rana mai tsanani lokacin da rana tafi zafi saboda ita fata da rana kamar ba abokan juna bane ba tafin da haka kuma matsalolin fata wani lokacin ba wai kawai a iya fatan bane idan cikin lafiyar jiki ya yi kyau to ita kanta fata za ta yi lafiya so mun kan ce a dinga yawan shan ruwa sosai a motsa jiki a ci abinci mai lafiya a sami isasshen bacci to duk waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata a lura da su a ah, sannan kuma idan akwai damuwa ta fata din ya kamata a nemi shawarar likitocin fata a aji a gansu a kan lokaci sannan akwai wasu cututtukan kuma na fata din da sukan zo da wasu cututtuka na sauran sassan jiki kamar misali irin masu um, diabetes suna iya zuwa da bushewar fata ko kuma yawan kuraje to a nan ma wani lokacin sai an du. duba ita wannan matsalar ciwon siga din tare kuma da magani na shi ciwon fata din baki daya. To likita menene ma illar bleaching wanda ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'umma musamman ma a nan Najeriya. Wato karin haske na fata shi ma yanzu wani abu ne da muke yawan ganin matsalolinsa sosai a asibiti. Kuma yanzu harka bleaching din nan ba yara ƙanana ba, ba manya ba, ba maza ba, ba mata ba. Duka kowa kusan yana yi. Sannan kuma koda abu a fata aka shafa mutane sukan manta cewa abun nan yana iya karasawa yana shiga cikin sauran bangarori na jikinsu akwai abin da in ka shafa a fatar ka zai je ya kwanta a cikin koda ko kuma ya je ga kwakwalwa ma ya kawo kuma wasu matsaloli sannan kuma akwai matsalolin da ita fatar kaɗai yake ma shafa kamar misali ya mushewar fata da nuna alamun tsufa da wuri ko canjin kala na fatar mai zamana mutum in fari ne baki ya yi rode-rode haka fari da baki ko kuma haka wani lokacin saboda fatan ya zama na bata da kwari ta siɗe saboda abin da ake shashafa mata wani lokacin zaka ga har akwai kwanciyar jijiyoyin jini a fuska sannan kuma akwai irin yanayi na warin jiki wani kaman karnin kifi haka muna ce mishi fish odor syndrome akwai inda da yawa kuma za su zo kaman da nan karwa wasu basu ma san cewa wai abin da suke amfani da shi ne maybe ya sa musu ba akwai inda kuma zaka ga aka kwanciyar gashi a fuska kamar misali mata da bai kamata normally suna da gashi a fuska su ba za ka ga suna da gashi a fuska duk da akwai wasu dalilai da suke sa irin wannan gashi na fuska ɗin ba wai shi bleaching ɗin kadai ba. Daga ƙarshe wace shawara ko kuma jan hankali zaki yi wa masu sauraron mu game da lafiyar fata? Ina son a daina kyamar masu ciwon fata saboda yawanci suna cikin damuwa da matsalar da take tare da su sannan kuma ina son mata musamman su san cewa shafe-shafe ko amfani da sabulai ko allurori masu sa haske ba shi kadai ne kyau ko lafiyar fata ba sannan kuma abubuwan nan suna ɗauke da matsaloli da dama kamar yadda muka dan bayyana muka dan yi tsokaci a kansu sannan kuma idan aka samu wani canji na yanayi kamar ko ƙaiƙayin fata ko ƙuraje a fata ko canjin launi na fata ko kuma masu um, shi albinism wato zabiya ya kamata su zo asibiti don a dinga duba lafiyar fatarsu. duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A ka ta rawa